يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin ikon sa yau muna ranar ashirin da biyu ga watan sha ɗaya watan dulƙaida a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta yi daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan tara a jerin watannin wato ainihin ميلادية شكرا تدبو فيو دشا أخد عنبر النبي إيسا عليه السلام أشيد منكرا تم نجزاك النميك نبي الرحمة نتنقوى دكتور محمد الثاني أمر سيجا لمو صوت شريد جزاك بو إيه. منعنا أشاد إلى حمسن لترى inda malam ya matashiya da babban baki ya ce muhawalatul ukra wani ƙoƙarin daban lilwaqi'ati muhajirin muhajirina wan najashi Dan gurɓata tsakanin sahabban manzo da suka kaura ƙaura daga makka zuwa habasha da kuma najashi da yake shugabantar garin habasha karan farko an yi ba a yi nasara an fafata gaskiya ta kaya da ƙarya shi ne su masu wato ƙoƙarin kare ɓangaren ƙarya ba su risna ba ba su haƙura ba ba su zubar da makamansu ba shi ne ma ya to wani ƙoƙarin na daban da suka yi don afkar da gaba da gurɓata tsakanin wato su waɗannan muhajirai da kuma najashi sarkin habasha qalat ummu salama matar manzo ɗaya daga cikin waɗanda aka yi kaurar da ita lokacin tana matar abu salama kafin mijinta ya rasu daga baya manzo ya aure ta qalat ummu salama ummu salama ta ce falamma kharaja yayin da suka fita su biyu suwaye sai mana ya fassara mana su Don kada saboda mun dan baro su a baya mu manta yace amru bin al-as mutum na farko shine amru dan as wa abdullahi ibn abi rabi'a da kuma abdullahi dan abi rabi'a yayin da suka fita su biyun nan min indiki daga wajen sarkin habasha na jashi da ya zaurar da su aka wato tattauna aka samu matsaya ala amru bin al amru dan as daga cikin su bai sai ce wallahi la unabbi annahum gadan aybahum indakum na rantse da Allah gobe gobe sai na je na sanar da mutanen Habasha aibin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurin su kansu idan da mun gaya musu mu muka san mutanen nan ga yadda suke ga yadda suke sun ki karɓa sun ji ta bakin nasu bayan da mun ce kansu da bakin su shikenan su ma ba su tsira ba a gurin su wallahi gobe sai na je na gaya musu aibin da su musulman da suka yi ƙaura suka zo da suke da shi a gurin su kiristocin su habashawa an fahimci ثم أستعصر به خضراءهم sannan sai na tushe kafuwar da suka yi na wato ainihin yabanyar da suka yi asalin an ce abu abin abinda in yabanya in kyau in toko to tunda sun zo sun yi dandazo a nan sun baro makka sun zo sun sami gindin zama suna ga cewa sun samu damar da su yabanya kake to ne yake cewa sun ma su sannan zan tuko tushe asalin fihi qadra'ahum da wannan aibin da suke da shi a gurin su sun da suka suka zauna a garin su sai na tuge wannan dandazon da suka yi da duhun da suka yi ana an fahimci bayan qalat ummu sallama tace fa qala lahu abdullah ibn abi rabi'a shi abdullahi dan abi rabi'a abokin tahowar amr bin al-as a matsayin wakilan ƙurayshawa da za su zo su tafi musu sahabban annabi sai yake da ɗan uwan tahowarsa wa kana atqar rajulaini fina shi abdullahi bin rabi'a shi ne mafi takatsantsan ɗin mutum biyun a game da shi duk da ina arnan duk da an turo shi da wannan makircin shi yana da ɗan sauce za a yi a kan sai yake da ɗan uwan tahowarsa na ta fa'a kaka yi haka Ka gaya musu kaka gaya musu aibin da suke da shi din a gurinsu fa inna lahum arhaman ai suna da dangantaka tsakaninmu da su ko ba komai dai dangin mu an fahimci ganin wa in kanu qad khalafuna duk da dai sun saba mana a abin da muke tafiya a sai amma dai akwai dangantaka ka amanta dai an fahimta ko eh jini ne tafiya ce qala amr bin al-as ce wallahi la ukhbiranna ta rantsa maka da Allah na ba shi labari annahum yazumuna anna Isa ibn Maryam ab sai da ga ba suna riya cewa Isa dan Maryam fa bawa ne ba Allah sai na tuno musu wannan qala thumma gada alayhi alqada gada sai Isa mako ita gurin gurinsa a washe gari thumma gada sannan ya tafi da wurguri alaihi zuwa ga shi wato ainihin jashi gadan a washe garin tsara da yi wannan magana faƙala lahu da suwa sai yake da shi ayyuhal mali, zan sarki ya daɗe mutum hancin farko ba innahum na fi isa na maryam qawlan azima suna faɗa wata magana mai girman gaske game da annabi game da isa dan maryam suna faɗar wata magana mai girma ba ma suna faɗo su ba ba ta faɗa guri na ba amma dai magana babba ce ba arsil ilai ka musu su zo ka ji daga wajen su fas'alhum amma yaquluna bi tambaye su ne suke cewa game da shi annabi isa ka ji daga wajen su daga bakin su qalat ummu sallama ta ce fa arsala ilaihim yas'alukum an sai na shi ya tura wajen sahabban annabi da ke garin habasha a matsayin masu tsaura ina mai tambayar su game da haka qalat wa lam yanzil bina mithluhu tace ba wata jarraba da ta sauka gare mu mai tada hankali kusan kucin wannan za a ballo mana ruwa fasama alqawm tace sai su jama'ar sahabban annabi da suke garin habashi a matsayinsu na masu tsaura suka tattaru kamar yadda wancan karan wakilinsu bai fita ya tafi jabar sai da aka dan tattauna to yanzu ma sai suka yi wani dan taruwa fa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su suka ce da sashi ma za ta na fi isa Idan ta sa'alakum an me za ku ce game da annabi isa idan jashi idan an je gurin sa yi tambaya game da shi me ya kamata a ce qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allah nan take sai baki hada cewa wallahi mun rantse da Allah abinda Allah da yi ya faɗa a kansa shi za mu faɗa wa ma bihi nabiyuna da kuma abinda annabin mu izo mana da shi game da shi ka'ilan bi zalika ma huwa qa'il duk abin da zai faru kan haka sai dai ya faru ba gudu ba da gaskiya ɗaya ce kuma ita za a faru irin yadda suke wancan kan falamma dakalu alaihi to tunda an riga an tattauna kuma an yi matsaya shikenan mu je mu ji kiran da yake yayin da suka yi shiga gurin najashi qala lahum sai da su ma taquluna fi isa ibn maryam da kuke cewa ne gaba da shi isa dan maryam alaihi salam fa qala lahu ja'far ibn abi talib da ja'far dan abi talib saboda haka fa qala lahu ja'far ibn abi talib da ja'far dan abi talib wakilin al'ummar musulmi ke kaura a garin habashe نقول فيه الذي جاء به نبينا muna faɗar abinda da mai mu izo da shi ne game da shi ga abin da yake gaya mana kuwa abdullah annabi isa bawan allah wa rasuluhu kuma manzansa ne wanda ya da shi ya aiko shi zuwa ga al'ummar wa ruhuhu rai ne daga cikin rayukan da allah ya samar shi annabi isa din wa kalimatuhu alqaha ila man asalin samuwarsa kuma kalma ce da Allah yake ya zamo ya zamo da aka ce hakan ta faru tare da mahaifiyarsa Maryam da haka aka ce cikinsa ya samu kun da cikin ya fakana aka haibo shi cikin ɗan kankanin lokaci wannan mu shi muka sani game da ita mahaifiyarsa maryamul azra maryam wacce take budurwa albatur wacce wato ainihin ba ta da kwaɗayin yin aure an ce batur wanda wato bai damu da aure ba budurwa ce kamammiya kuma wacce ba ta damu da aure ba Allah kuma ya ikonsa aka ce ɗa in kasance tare da ita in kasance nan tafi wannan shi muka sani game da shi annabi isa قالت أم سلمة تشي فضرب النجاشي يده إلى الأرض لنجاشي يبقى hannunsa a ƙasa fa akhadha minha udan sai ya ɗauko wani tsince a nan inda ya buga hannunsa a ƙasa din thumma qala sannan sai ce ma ada isa ibn maryama ma kunta hadha al-ud annabi isa dan maryam begota daidai da wannan wato ainihin ɗan tsinken ba a kan yadda ka faɗa. Maganar ka daidai ce. Mana annabi Isa ɗan Maryam bai wuce wannan abin da ka faɗa ba daidai da kwatankwacin wannan tsinken da ke hannu. Mana maganar ka akan hanyar. ruwa bai falli ba ke bayan haka fatala farat bakari kasuhu haulahu sai dai su bangaren fadawan najashi sai suka kama harguwa fatala sai harbuwa, su da suke gefen su kalmar ba ta musu daɗi ba kuma su kansu kiristocin kashi-kashi an fahimta ko su ma da saɓani in shi na jashi ina kan gangariyar kiristanci yadda annan musa ya tafi ba annabi isa ya tafi ba al'umma a kai akwai wanda ba haka suke ba kuma ana zaune ana zaune tare to da haka su sai suka kama gunaguni sai suka kama hargowa ya haka ya ma za a ce haka hina qala ma qala lokacin da shi na shi ya faɗa abin da ya faɗa ta cewa maganar kai bayan Allah daidai ce annabi Isa bai wuce wannan abin da ka faɗa ba iyakar da bawa manzo rai daga cikin rayukan da Allah ya samar kalmar da ce ta dalilin ta aka samar da shi faqala wa inna qarti da buɗan bakin da jashi ko me harguwan akan haka nake to sarki ya yi matsaya mai fada mai bafade kuma wallahi izhabu na rantsa muku da Allah ku tafi ku fa antum suyumun bi ardi ku amintattu ne a wannan garin wa wasiyun ma da idan ma kaka rikice fassara al al'aminuna amintattu ku amintattu ne a gari man sabbakum gurin duk wanda ya zage ku za a tsora masa tara man sabbakum gurin summa man sabbakum gurin sannan duk wanda ya zage ku tara za ta kuma hawa kan za a ninka summa man sabbakum gurin sannan duk wanda ya zage ku zai faɗa za a tsora masa tara ba gudu ba da da bai fama uhibbu anna li dabaran zahabar ba na san a ce ina da dutse na zinare a balla min dutsen zinare wa an ne adai zai tura su da mekun saboda cikin da mutum ɗaya daga cikin Wadabru, mala yake fassarar dabur ina da ya faɗa? Ba ma uhibbu an na ne dabara, to a dabur ɗin, bilisanin habasha a harshen habashanci, aljabar ina nufin dutse. ruddu alaihima hadayahuma kai ku da aka aiko da su suka lallafa su jemammu kuma ya musu da kyautar fala hajata lana jaha ba mu da bukata fa wallahi ba akhadha Allahu minni rashwa ina radda alayya mun na rantsa da Allah da Allah zai bani wannan mulkin ban ba da cin hanci fa aqudu rashwata fili kuma a ce wai yanzu ina kan mulkin kuma in karɓi cin hanci wa ma ba an-nasa ya Allah bai sa mutane sun yi min biyayya a wannan mulkin nawa ba fa uti'uhum fihi sannan kuma ne a cikin su musu biyayya kan cin hanci Allah ne ban kuma shi ya rufunan min da bayan da suke bi na ban ga wani wanda ba shi ba da zai kama abin da zai tsone min ido in yi abin da ba shi ke sai su ban mace da ma an zai iya da qalat kun salama take cewa fa kharaja min indihi maqbuhin maqbuhain sai suka fita daga wajen sarai ce. cikin bakin ciki ba su ji daɗin abin da ya faru mardudan alaihi ma ma a bihi an mai musu kuma da abin da suka zo da shi za su yi kayan yadda suka yi dakon kayan suka zo su da dakon kayan su ko wa aqamna inda mu kuma muka ci da zama a gurin shi bi khairi dari a gurin zama mafi alkhairi gidan zama zan mana gidan zama mu basha ma a khairi dari ta ta mafi alkhairin makoci wannan makircin ma Allah ya rubuta shi kamar yadda ya rubuta na farko islamun najashi musulunta najashi kan aslaman najashi yu najashi ya musulunta wa fassaka bi nubuwatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma gaskata da an annabtar annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata gare shi wa in kana qad akhfa imanahu duk da dai ya ɓoye imanin bai fito da shi fili ba a ai imani ne ka wannan abin da yake ya gamsu da abin da annabi yake kai in koya wa sahabbansa domin ya daidai da abin da ya sani a kirkar shi babu sauyi to ya yarda amma ya fito cewa fadawansa a ai ba wannan kam lafiya da ni ma na tsunduma ai kuma sai gida ta eh, Sau da haka su da hikima ina nan kamar yana kan abin da yake kai amma ina tare da mutum da haka akwai abubuwan da ko kana jagora ko kana kai ne mai kujera lamba ɗaya ba haka ake mu'amalar jima ba ka ce kai ko da abin da ka tafi kai ka tafa? ko saboda haka sai ce ki koya san ina nan amma kuma ana tafiya tare ai da haka za ka ci wani shi ma manzon da ya abin da ai ba haka yi farar da na ɓoye-ɓoye a karka cikin abokan kusanci aka riga dan ba da mutum har ya zama abin da ya zama wa in kana qad akhfa imanahu an qaumi duk da ya goye wa jama'ar sa imanin da lima alimahu fihi saboda abin da ya riga ya sani game da su min as-sabati ala al-batil na tabbata akan farna akwai wanda suke kan bare ba kuma sun kafi a wa hirsihim ala dalal da kwadayin su da natin su wajen lalike wa bata ta waɗanda su gyaru wa jumudihim al aqaid da sandare wasu da kame wasu akan wato aqidu al munharifa waɗanda suke karkatattu wa in sadamat al aqla koda ku aqidin da suke kai din su suka kafe akai sun ci karo da hankali wannan ko sun ci karo da dalilin da aka samu daga Allah ko ya san jama'a da wannan matsalar su da can suke cewa sun san wato sabon annabi sun fi suna jashi kanin su waye su kaza kaza kaza to shi ma da ma da yake ciki ya fi su kanin su waye su za ka da ya imani sai bar abin da فعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo hadisi daga sahaban annaba abu hurairah Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata a gare shi na'an najashi fil yawm alladhi mata fi ya sanar da sahabbai mutuwan najashi a ranar da ya cika ina can madina najashi na habasha ethiopia manzo yake san da sahabbai allah ya yi rasuwan najashi yau ba wanda allah yake da shi ba ya za a yi wa manzo wa'ayin wa kharaja bihim ila al kuma manzo ya fita da sahabbarsa zuwa gurin da ake sallar idi filin sallah fasabba bihim idza ta suka sahu sahu wa kabbara alayhi arba'ata kabiratin ki wa najashi sallah kabbara ana wa arni sallan shi najashi musulmi ne isa da tabbatar da mai wa wani ta to ba an hana shelan mutuwa ba ya manzo zai ta kuma da jashiya ya eh akwai bambanci da sanar da an yi mutuwa za a yi sallar gawa ko za a kai gawa za a hada ta a kai da kuma ka shiga gidan rediyo kana yaya ta bawan Allah nan da ya aiki a ma'aikata kaza baban wane na ma'aikata kaza to sai ya tafi idan waya aikin ma to wani da ba'a ba shi ne martabarsa ba shi ne matsayinsa ba ka san da me je wa Allah sai abin da ake so yi addu'a Allah sa ya zama karfafe gurin ubangiji Allah ya kai shi kurakurai kaza ba kai ta ba man ambaton wane wane wane kai kake ganin sa ba ka san tsakanin da malicin kawai ki ga to ta masa so ka masa addu'a ki wannan aka hana ya ta irin wannan amma dan a sanar Allah wa wani rasuwa za a ji na'izar su lokaci gaba ana sanar da al'umma dan su su kauce haƙƙin da ke kansu na kai ga wannan uwansu ko na yi masa sallah wannan ba a hana ba shi ai an fahimta wa an jabir radiyallahu anhu hadisin da ya gabata wannan muka gama yanzu imam al-bukhari ya rawaito shi wa an jabir radiyallahu anhu kuma an karbo daga Jabir Allah ya yarda da shi qala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hina mata an-najashi annabi jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ci a lokacin da najashiyar mata al-yawma rajulun mutumin ya rasu mutumin ku tashi ko sahabbaina fasallu ala akhikum fi wa dan uwan ku sallu su ko musulmai ne dan uwan su ko ba zama arne waye shi wani dan uwan nasu da ya rasu ya ya sunan sai ce asima yau ka ji sunan na shi. wancan muqamin sa ne na sarauta da duk wanda yake sarauta habashi yake da shi ke san Kano ko da ba shi bane ma haka za a ce san Kano amma ba a ba ya rasu A ba yara ado ba ba kuma shine sarki su ba shine sarki abdullahi ba shine sarki mai zuwa ba an fahimci ba ko da haka ma sunan najashi ne sarkin habasha wanda suka yi lokaci da manzo su kuma karɓi musulunci ya taimaka wa sahabbai da suka yi ƙaura zuwa gare shi an fahimta kuma ai ba shine abraha ba ko abraham na ina ne da muka yi na yaman ko amma a ƙarƙashin jagorancin jashi, ko to ba na jashin lokacin da ta bura hata yi wannan abin da ke an fahimta ko yawon da kace sunan sarautar ne eh kamar da fir'auna yake sunan sarautar masa amma sai fir'auna musa zo dan ne da sauran fir'auna sai fir'auna ta bi shi da an ce fir'auna ko sai a kawo shi an fahimta amma sunan sarauta ne رضي الله عنه وأرضاه ألا يتدش يتدش يا أمن تدش شو ولا مباوى أنا ألا نتدش نجد وكان وفاته رحمه الله رسول الله ألا يتدش رحمه شيء نتدش جاء فتنجي وتابع فتنجي رسول كيف asa eh, sanata tis'in ko inda al'asa a shekara ta tara ne da yin hijira a gurin mafi yawancin malamai hijirar da aka yi daga makka aka taho madina sai da aka samu shekara tara Allah ya ɗauki ran na jashi an fahimta kaga tsakanin da manzan ba yawa an fahimta da suwan manzo shi ma shekara ta goma da yin da yin hijira shi kuma a shekara ta tara da yin hijira ya a wajen mafi yawancin malamai wakila sanatu samani amma akwai kuma ga suke cewa a shekara ta takwas tsakanin da suwar manzon shekara ne kafin fasiki maka kafin a buɗe garin maka ya rasu a wata magana Allah ya ji kansa da rahama najashi yana jashi ya yi rana ما ليس دروس وعبر darussan da aka tsaro da su da izina da aka samu daga wannan karatu an nasabata almu'minina ala aqidatihim wannan darasin yana sanar da muke tabbatar mu'minai akan abin da suke kai na kudiri abin da suka kudirce suka kafa ake aqidar su ta zama hausa ma sai wani baya da aqida Siyasa da yake ba ta aƙida ba ce ta zama ma siyasa ta ba aƙida ko yawwa to abin da suka kudurce suke kai da an yunzila bihim al-ashrar wa dhalluna na al Afar, bayan wato abin da a shararan mutane batattu suke wato jiran musu da shi na nau'o'in azaba to tabbatar da mu'minai suke akan abin da suke kai na kudiri bayan abin da yake biyo kudin cewa da suka yi na saukar musu da azaba da tunkarar da wato ainihin nau'o'i na matsantawa walitta da takurawa matsantawa dalilun ala sirri imani wannan manoniya ce a kan gaskiyar imanin dan in kudiri bai karfi ba ana maka razani ana ma barazana sai ka watsar da makaman ce mu duk mun bi eh, ko a bayani ma a shakin ko to amma saboda imani ne na gaskiya da haka duk abin da aka musu na azaba takurawa bai sa sun sauka da kan abin da suke kai na imani da Allah da biyayya ga mutum haka aka san mutum na kwarai mumini na gaskiya sannan bayan haka wasu ko nufusihim wani na nuna mana ɗaukakar wato rayukansu don wanda yake da rai iya da cewar wato ya kafa a kan bin Allah da manzo wannan ran ba kaskantaccen rai ne wa arwahuhu da kuma wato ainihin girma da darajar da ɗaukakar rayukansu da ko duka dai abin da yake barwa ne kawukansu ko rayukansu nafsu tana zuwa tana da ma'anar rai tana zuwa da ma'anar kai kanka gundarinsu ruh kuma yana nufin abin da ya shafi rayuwar numfasawar da take bi ya yarawna ma ya'malunahu min ridallahi ta yadda suka kasance suna ganin abinda da suke burin samu suke fatan su samu min ridallahi na yardar Allah jalla sha'anu wanda al'amarin sa ya ɗaukaka. a'zam suna kallon wannan shine abin da yafi girma bi kasirin da yawa jinkim mimma yanalu ajsadahum dangane da abin da yake samun jikinsu min ta'azibin na azabtar da su wa hirman da haramta musu more rayuwa wasu ihalin da takurawa da ake musu wani na nuna girma darajar rayukansu da kawukansu yadda suka fifita yardar Allah akan azabtar da gangar jikinsu sun yadda duk abin da za wa jikinsu na azaba a yi suna nan akan sun ba Allah yadda za a takura musu hana su sakewa da walwala sun yadda su karɓi wannan rashin wato walwalar akan a ce su bar abin da suke kai na yadda da Allah da biyayya ga manzon dole na mana girman darajar su da ƙarfin imanin su wa bi hada san tasuru da'awa da irin wannan sanan ne kiraye-kiraye da tutiya da wato ainihin da'awa take samun cin nasara duk da awarta masu ita saka kabe ko a mutu ko a rai to ita ce take tsagawa ita ce ake sani amma ba wanda ana ganin wasu ne an tunkaro ba a yi taron da ce duk mun bi to ba za su sake jin wani abin ya daga an fahimta ko Ita wabi hada da taharraru al-jamaahir da irin wannan kafiyar da tabbata akan kudurin ake samun wato ‘yanci ga dandazon al'umma majoratin jama'a saboda in ana cikin takura da kunci in kuka kafe akan abin da kuke ta abu gaba gudu ba da baya aka yi duk abin da za a yi na matsa gaba ya nasara ba ko kuma sallama a kyalin kan ku rabu da su abin mu ma ya ishe ma to sai ka kowa ya sami ‘yancin kuma sakewa mara su a saka masa mara ije abin da yake so. Minas a waye gari wato jamhur kama garin jama'a sun wato ani ma'ana majority mafi yawanci sun fita daga minan zulumati daga wato zalunci wal jahalat da kuma jahilci ko wauta to da in aka ce an zo an fayyata ilimi an tattauna da waɗanda ake ganin ai ba su da yawa akan abin da suka kafe sun yi bayanin da kowa ya a kai bayanin nan mai rasa jiki ne sai kuma a waye gari sai su ba ana samun wayewa sai ga suna ƙara yawa sai ga abin da suke kai yana ƙara haɓaka to da haka ake cin nasara a al'amari ko mai tsina ai an ji jiki da shi ko saboda kafiyar wanda suke kan abin da suke kai game da shi za aka fafata an ji jiki ana zo za ka fi fiw fiw harsashi yana wuce wani aboki na abdulkadir a nan adakawa da harsashin ya fado kasar gidan gida ki kasa ya tsallace cikin gwiwa sai asibiti aka jace haka za ku ga ana yi kawai kawai sun kafe a kan marwa mai tafi ne agogo ce Allah ta fi ne ba a sa agogo dan makalliya ne ga Allah ta fi ne eh an ce wuya ba sai yasa kuma ka fita sanan aje a tafi daga gidan mata in ka yi nasara ka fito baka nasara ba a yanka kamar rawa shi Allah ta fi ma'ana shi shi din ya ai shi mai tafi ne yana jin kawo wani annabi to Allah da ya yi ko shi ya tsine za riga da maballi shi da Allah ta ne da shi. ba tsinawa irin ta da abubuwa ba haka yaran na su faɗa suke ba haka haka wani ba Allah shi ma yake shi ma daga zuwa zai wuce ta gobe da aka ci kuma shi aka cike da shi tun a hanya kafa a ƙasa ciki ya ganin wasu wani sassa na mutane hankalin da zai tashi na zuwa ka zo na da shi aka ce ne masu zuwa kuna binciken ya muke ko shi dai kansa na ƙasa wanda yake ba su bisni ba tsara zai kawo ta wuya ko ko ka ce hawa ya cika fuskar shi wallahi ba bincike zai ka ce to a mai da shi haka aka karɓi wanda takobi an kazo lokacin, to yana wai waye ba to dai abin da ya kawo maka wani ɗan abin nan din in ka kafe a kan abin da kake kai to kafe tana sa abin ya haɓaka a kan shi ko ba daidai ba ne jajircewar da kafiyar a ba, ki ba ganin ta Mandela ba a aikin banza ko yanzu kuma yau ga jana magana maza kullum ya yi wani dai ko ba ku ji bane duk wannan hankoran da yi akan yancin ɗan ƙasar kuma yanzu ana magana ma ya yi wani abu haka dai na so in ji ana to ba mandela ba ne to kansa ne duk haji ya kamata ya halin babansa ko kuma kakansa to haka za ga irin wannan in suna akan abu saboda karbiya ko ba daidai ba to idan wanda yake kan shirme zai kafe ya kai da kake kan da ba za ka kafe ba to haka musulmai kamata ya zama a kafa akan aqidar su kan musulunci ko mutuwa ko rai ma ya tabadaru ila dhihn darasi na ma malai yana daga cikin abin da ke kusa a kwakwale a tunani ina daga cikin abin da farkon tunani za ka tuna da shi min hadihi hijira dangane da abin da ya shafi wannan kauran al'azima mai girman gaske huwa shaqaqatu hadha ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam tausayin da wannan manzo mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shi ala ashabihi game da sahabbansa wa rahmatuhu bihim da jin da yake da su yake da shi a game da su wa hirsihi shadidi ala al-bahth amma fihi amnihi da kuma kwadayin sa matsanancin kwadayi akan binciken inda za a samu amintar sahabbansa wara hatihim da kuma inda za a samu hutu na rayuwa ولذلك أشار إليهم بالذهاب وبالذهاب إلى الملك العادي don haka ya musu nuni cewa su tafi zuwa ga wannan sarki wanda yake mai adalci zai samu sassaucin rayuwa Allah ne la yuzlamu ahadun inda wanda ba a da wani a gurinsa a masarautarsa فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه sai abin ya zama kamar yadda wato ainihin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce fa aminu fi dinihi sai zaman to sun aminta a cikin addinin su wa nazalu indahu fi khairi manzili suka kuma zauna a gurin da jashi a wato mafi alkhairin gurin zama to da haka manzo da eh shawarci sahabbansa ko umarci da ke kaura daga makka inda suke cikin takura da azaba da rashin sassauci da kuntatawa su tafi habasha tausayi ne nasa game da al'ummar da yasa ike su haka ai an fahimci bayanin wannan shi ne ke zama cewa haka ya kamata shugaba na musulmi ke zama ya zama yana tausayin al'ummar da yake jagoranta ba ya zama mai kaushi da munanawa a gare ba shi ne birgewa ba haka Allah ya yi manzo azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim same ka mai jin kai da tausayi ga bayan Allah mu'minai da kake jagoran ba wai a ce ai kaushi ne da sai tsanani da sai ba sassauci ba gudu ba da ba a wannan kai a arna daidai ne shi ma da ka'ida ba komai ba inda ga shi mun ji za su sanda ga arne da arne amma wani yana da sauƙin ra'ayi wani kuma yana da sauƙi ba mu'amala iri ɗaya ko su gaba ta uku ma da yace inna wujuda inna wujuda ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ja'far hakika samuwar dan dan uwan baban manzon Allah annabi Muhammad sira da aminci Allah su tabbata a kare shi ba Ja'far samuwar Ja'far dan dan uwan baban manzon Allah kira da aminci ana tabbata a gare shi a wannan kauran wa sihrihi da kuma samuwar wato sirikinsa Usman shine Usman dan Affan wa ibnatihi Ruqayyah da samuwar yar shi annabi Muhammad kansa ita ce Ruqayyah matar Usman bin Affan radiyallahu anhu jami'an Allah ya tada su gaba daya في مقدمة في مقدمة في مقدمة المهاجرين أكن جبا لسوا لنا لسكي أورا فكن شور وأنا لجعفر أن أقوم بابا النبي da usman sirikin annabi da Rukayya, yar gidan annabi zamantowarsu a kan gaba na waɗanda suke wannan ƙaura daga Makka zuwa Habasha lahu dilala amika hakan ina da wata manuniya mai zurfin gaske tushiru wanda wannan manuniya tana nuni ila annal akhbar cewa lalle abubuwa masu hadari masu wato wahalar sha'ani la budda an yatadashshama hal muqarrabuna ila al-qadi ba makawa waɗanda suke makusancin jagora su ma su zama wanda za su kinkimi wannan abu su su zama wanda za su tunkaru wannan abu haka ya kamata wato ainihin ana samu kada a zo wani abu na ba daɗi a tarkace mu gama gari a ce a ji a tunkari abu a kashe ran kashewa a raunin na rautawa idan ko magana a more a ji daɗi ya zo ta ce an yi wa wani hakimin kaza ko kuma an yi wa wani shugaban karamar hukuma kaza su da cin daɗin ko da cin wuya an fahimci abin da malai cikin wannan abin da ya faru da sahabban nan ɗan cikin gida makusantan manzo a cikin wani tafiya yana nuna a tsarin addinin musulunci idan abu ya taso na haɗari har da waɗanda suke makusanta ake tunkara wa ahluhu wa rahimuhu har da iyalan jagora ake tunkara abu har da wato ainihin danginsa ake tunkara la an yakuna man an anil khatari ba wai shi jagora da bangaren yan uwansa ko danginsa ko makusantarsa zama can nesa ba daga abin da yake da hadari fa inna hadha ba'idun wannan nesa yake min manhajin nubuwa daga tsarin da annabta suke tafiya tsarin annabawa ya sha bamban da a ce in azmar daɗi ya zo mu tura kuma mu zauna in mai daɗi ya zo kuma a ce ku zo ku zama masu biyayya a rika bin mutane a bin na gababan Allah to can kuma babban na gababan Allah ba a wurin tsarin matsala an gane ko to wannan ne tsarin annabawa da manzanni jagora yadda ike shiga a ji daɗi da da shi in ba daɗi ta zo ma a yi tare gaba ta hudu cikin darussan da muka koya mashru'iyyatul khuruji anil watsani, shar'ancin fita daga mahaifa garin da kake ka tashi ka da ido da shi idan kanar al-khuruj firaran idan dai har fitar da za ka yi daga garin fita ce na kasira da addinin gudu ne na kaje kasira da addinin ka ba Allah wannan ya halatta wa illa ne kun ila islami ko da ba ka fita bane dan kaje kan da a dama da musuluncin ka amma sakewa da musuluncin sai ka fita ya halatta ka fa inna ahla al habash kanu nasara hakika mutanen garin habasha ai kiristoci ne ya abudu al-masiha wasu suna bautar annabi isa wala yaquluna huwa Abdullahi wasu su ba cewa shi bawan Allah ne wa hada hukumun mustamir mata ghalaba al-munkaru fi balas. wannan hukunci ne mai zarcewa wannan hukunci ne mai ci gaba a haka a duk inda aka samu wato rinjayen barna a kai na jashi duk da ya san abin da musulmi suka faɗa gaskiya ne daidai ne amma tun da waɗanda yake tare da su majoratin su ba akan wannan tsarin na gaskiya suke kai ba ko wannan yana nuna cewa ba zai yi baka cewa to ainihin a zama cikin waɗannan mutanen kuma komai naka yi fito ya ci daidai kamar yadda al'ummar musulmi da suke garin makka suka tsinci kansu barnar da ke cikin garin makka ta shirka da mushrikai sun hana su kewa su yi addini to ba yadda suka iya su kuce shi ne su zama musu zaman lafiya dama duk inda gari wato barna sai dallazo sai rinjaye to kuma kalar mai gaskiya bai da gaskiya ina tsaka ne wa udiya ala alhaqi duk sanda aka cutar da mutumin da yake kan gaskiya akan gaskiya su aka cutar da shi mu'minun ko ala alhaqi wa udiya ala alhaqi mu'minun duk inda aka cuci mu'mini akan al'amarin da yake kai na gaskiya to ya halatta ya matsa gaba ya bar nan gurin da aka yi harin za a kashe annabi musa ba garin ma masar ɗin gaba ɗaya bari ba ita fi yana to ina tafai na waiwai ko an ko an ko za a ci masa har ya isa can ije ga yunwa ga kishirwa ku fara kuma jan ruwan rijiya da ƙarfin hali wannan na ce idan aka matsanta mu ne a inda ba zai sake imani bai ci ba Allah ba to ya iya barin gurin ije inda Allah zai ba shi damar da zai sake asiri wara da qahiran lil haqq duk sanda mumin ya ga wato barna tarin jayi gaskiya to ya halatta ya masa ورجاء أن يكون في بلد آخر ماذا فاتن ورجاء أن يكون في بلد آخر أي بلد كان kuma ya zama tuna da fata da ƙaunar cewar zai iya kasancewa a wani garin can daban ko ma wani gari ne yuqalla bainahu wa bain dini kuma za a kyale shi tsakanin da addinin da iya addinin sa yadda yake kai wa yudhira fihi ibadatu rabbi kuma zai iya bayyana da bautarsa ga ubangijinsa ba za a matsa masa ba fa innal khuruj ala hadha alwaji hasmun ala almu'min fita a irin wannan yanayi lalle ne akan mu'min ya bar inda yake cikin kunci da takura na ban Allah sa ya koma inda zai samu walwala da take waye ba Allah wa hadhihi al ita dai wannan kaura allati la tanqati wacce ba ta yankewa ila yawmil da ganin har Allah ya tashi kiyama suka dauka labari a ba ka aka sabai su kai yanzu kai banda kai ko kai aka saka a cikin wato tsaka mai wuya ba za ka saki ka ba Allah ba in ta kama ka tsallaka ka mun daidai in sai ka je Nijar ka tafi ka saki kai addini daidai walillahi al-mashriq wanda yake da kowa da komai da abin da yake cewa a cikin littafin walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da da mafadar ta duka mulkin Allah fa ba ma tuwallu duk inda kuka fuskanta kuka sa gaba fa tamma wajhullah tamma shi ya Allah ce ba ta wani bace inna Allah wasi'un alim hakika Allah mai yalwar arziki ne mai yalwar wato abin da imana na mana na ƙasa ne mai yalwa albarka da jin kai ne neman masanin kowa da komai saboda haka kada musulmi da san cikin takura inda da damar da zai iya matsawa wani guri da sarki ya ba'a ko me yake samu a wannan na duniya ba komai bane in ya kwatanta da abin da zai samu a lahira ko Allah in yi wannan addini jawabu da kullu muslimina fi himayati ghayril muslimin wannan hadisin na sanar da mu halaccin shigar musulmi karkashin ba da kariya daga wajen wanda ba musulmi ba ba a kirga wannan rajja dan mutum ina ba musulmi ba ana zanga-zanga ana farautar musulmi ana kashewa a cikin arnan wani yadda cewar zo shiga cikin filin ɗin gidana amma kai a hankali banda tarihin kaji harguwa mai yiwa sun shigo su bincike ne to ba za ka ce annan banza shi ma ba abin a yadda da shi ne ka fito abin da shekarun ta a ko ka ce an kai haka kayan da ai ya ma za ka yi da an ne ba ka kariya a ba ce ba ya halatta kana iya shiga karkashin kariyar wanda ba musulmi ba in yadda zai ba ka kariya ai a cikin kafiran akwai wanda suke da sassauci wanda yake yana rike amana idza da atil hajatu ila zalika idan buƙatar haka ta kama ana yi ba laifi ba lakin bi shak amma fa in za ka ce ƙarƙashin kulawa da kuma ba da kariya ta wanda ba musulmi ba akwai sharadi ba haka kawai abin yake kan kafa ba Allah tastalzima mithla hadhihi al-himaya Allah tastalzima mithlu hadhihi al-himaya idraran bid-da'wati al-islamiyya kada wannan kariya da za a baka da tsaro ke zama zai cutar da wato kira na addinin musulunci a fake da baka kariya amma raga addinin za a rika da kuma duka shi daga zuciya kada ya zama haka au da taghyira li a ahkam ad-din ko ya zama so ake a canza wasu daga cikin hukunce hukunce na addini a ce a ayyuka ku da mu a ce ne da da baku kariya ko da ku abin da za a yi daga yanzu an yi kisa kada a za a kashe mutum a dai ɗan shafa masa bakin bakin tukun yara ga da shi a kai to ba za ka yarda da wannan kada za ta ku je ku bari in dai wani mutum ya yi zan kawai ko ba komai a tare a yi magwalo amma dai ka a ce kuma a jefe shi ko a yi magbulalo an fahimta ko to ba za ka karɓi wannan ba eh. Mala ya ci gaba da cewa aw suqutan ala iqtirafi ba'd al muharramat ko kuma ce to duk sanda kaga ana wani abu na ba daidai ba ka ja bakin ka ba ruwan ka da ka zo ana shan giya ana tata ana tantele kai dai ko kallo ne na amma za mu baka duk da kake ai ba ta zama ba me kenan ka da warware wa wa illa in ba ba wannan ba aka tsare in ba wannan aka fi tsarin ba na cewar kada a canza wani abu da addinin musulunci kada a tashi wani hukunci kada a ce kai shiru kan barna to in ba haka ba lam yajuz ala almuslimi dukhula fiha bai halatta ga musulmi shiga wannan kariya da za ta ba shi ba kariya ba su, shigo shigo ba su a lokaci yake eh, na shida ijtama as-sahabatu hina ja'ahum rasulun najashi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tattaru sun yi taro lokacin da dan sakon najashi ya zo gurin wa talaba minhum al-hudura ila masa je sarki najashi ina neman halarta su fada sa wa tadarasu al-mawqifa suka tattauna aka yi musayar ra'ayi a wannan matsayar da suka samu kansu ko yanayin da suka fice kansu wa hadha kana amrul muslimina wannan shine abin da ya kasance na al'amarin musulmi inda musulmi suke wannan shine tsarin eh wa haka za kai wa haka za kana amrul muslimina shura bainahum haka al'amarin musulmi ga tsakanin su a tattauna ne a yi shawara a samar da mata sai a tunkara abu ba kowa ya kafe shi na da ra'ayi nasa kawai za a yi in ba abu sa ba sai dai kowa ya wata. a musulunci bai yi da wani wa kullu amrin yatimmu an tariqi shura huwa ad'a ila najahi duk abinda bai cika ko kuma yana cika ne ta hanyar a haɗu a tattauna a yi matsaya to wannan bin salon a tattauna a yi matsayar shi ya fi a ga cin nasara duk abin da yana buƙatar haɗa tunani haɗa ƙarfi da ƙarfe to in ba a yi haka ba to ba za a ga daidansa ba in ku aka yi haka cikin sauki za a ga cin nasara li'annahu domin ita tattaunawar da ake da kuma shawarwarin da ake ya gummu ta ukulin kafira ina tattara maka kataccen da rerayayyen abin da an kula masu yawa suka haɗa a kai inda tattaunawa ta faru da kawo da a ah, an muka buwa na za mu ci da matsala eh ai ku haka sai da abin za a yi magana ka ta farko za mu gutsar rai kan ƙarshen shi za mu je to da me za a haɗa saboda ce a haɗa da kaza in an yi haka ba za a cikar da matsalar wani ba eh ai ku haka in aka yi haka kaga da hankalin wannan da basirar wannan da tunanin wannan don haɗu su ta da gura da tunanin mutum ɗaya bai ba da shi ko ba zai iya ba da shi shi kaɗai da ta farkon aka ɗaukar kowane wancan da ya kawo ana bi sai a samu matsala wannan bin shawarwari ana ba ka tasirin abin da haɗaɗɗun masu hankali su kasance da abin da wasu suka cimma ne sannan sai a yi. Wataɓu, mazahirun su mowe, a tarbawi, ke kaunin sahabati lam ya tsali, sai ma da ce wataɓu, ina bayyana, ina fitowa fili mai mazahirun su mowe, alamomi na ɗaukaka. at-tarbawi ta bangaren reno da tarbiyya fi kawai sahabati kasancewar sahabai a wannan tattaunawa da suke taron da suke lam yaktalifu ba saba ba bal ajma'u ala ra'ayin wahid a sai kawai suka haɗu akan ra'ayi guda ɗaya tak to haka aka san abin da yake bukata a tattauna a tattauna a yi matsaya guda ba a tashi baran baran ba ala wa huwa an yu'rada al-islamu kama ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ku suke matsayar shine a bijirar da addinin musulunci kamar yadda manzon Allah annabi Muhammad sira da aminci Allah su fata a gare shi zuwa shine matsayar da fa'ilan bi zalika ma huwa ka'in duk ma abin da zai faru akan haka sai ya faru wa azamu ala ard al-islam bi izza kuma suka wato ainihin himmatu suka jajirce suka kafu akan wato bijirar da musulunci ta salo wanda yake na ɗaukaka wa in kana fi zalika halakun ko da ku akan haka za su halaka wannan haka ake so musulmi ya haka duk inda musulmi suke al'amarin da suka tafiya bai da ba wannan ya can wannan ya can ba wannan ya can saboda yana ganin an ya haka shi ne za a ɗauki mota a baki wannan ya can saboda an ya haka shi ne za a mallaka mai gida wannan yana da an ya haka shi za a ce ai wannan ana tafiya da shi wannan kar sai a tabbata kuma an tabbata da imani eh, shi ne matsalar amma aka haɗa kan matsaya ta addini to a tsaya a na bakwai ya yace kana ku ja'far wa ikhwani wa ikhwani matsayar da ja'far da ƴan uwansa musulmi misalan wani babbaran misali ne tasbiqiyyan a aikace da ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yadda yake cewa manilta masa ridan mali wanda ilimi yardar Allah bi saqatin nas a abin da ran mutane zai baci in an yi shi kafahu Allah mu'latan nas to Allah zai isar masa abin da yake tsoron faruwa da wajen mutane dan Allah ya karfin mutane wa man masa ridan nas amma duk wanda ilimi yardar mutane da yabansu da yi da shi ko ai shi ake yi sa ne ya san faɗin lahi da abin da ya san cewar zai haifar da fushin Allah wa kalahu Allahu ila nasi sai Allah ya bashi da mutanen ƙarshe sai su zo zane sai ya faɗo dama ƙasa suka suka tula masa ya shi kuma Allah sai ya bashi saboda dama ba yadda sai yake da ba to mutanen nan da suka ce sai shi sai suke su ne za su zo sarkafin gure masa kansu suna ba ma yi ba ma yi har da jiba fa haula sahaba su dai waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya tada su kalin sama sura da Allah su sun nemi da yadda Allah ne azza wa jalla mai girma da buwaya ala ridan nasara suka fifita dar Allah akan yadda kiristoci ya ka suka ce Allah gida kaza ne yadda Allah ya ce yadda manzo ya ce ba ruwan su zai wa kiristoci nan da ko ba zai mutu in dai daidai da gurin Allah fa kanat natija an saqa an saqara Allah lahu malik al-habasha sai amsa sai sakamakon sai zama Allah ya hore musu sarkin habasha gaba ɗaya sun gurin shi yadda da abin da suka fara imara musu baya fa nataqa bil haqqi sai ya furta gaskiya yace abin da kuka faɗa haka ne wa kana karamatuhum kuma idda idda ya musu martabarsu وأمنهم على دينهم إبارة أمنش أكم الدين وحياة لكم رأينا وحتى دول ليس إيه من ألا تترد وكما حتى زي باش كاريا لكم وكم أمنش ومن دروسي هجرة الحبشة إلا إيه لذكرت أن لم تتامر وأن هجرة الحبشة أن الجحلة جاهزة الأمل في بعض أحكام الإسلام dangar da abin da ya wasu hukunce-hukunce na addinin musulunci hukunce hukunce musulunci da ka jahilce su ba ka san da su ba ilimin ka bai kai ga kansu ba idan kana da zurofin kahira idan wannan jahilcin da ka samu kanka a cikin rashin sanin wannan hukunce-hukuncen ya kasance ne da zurofin saboda wasu al'amura kahira da suka fi karfin ikonka ba sakacinka ba ne fa innahu la zo. wannan jahiltar da kai da wannan al'amarin kawo hukunce hukuncen ba zai cutar da ba matsala ba ne a gurin qala shaykhul islam ibn taymiya mutumin malamin addinin musulunci ibn taymiya ibn rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahma wa huwa yuqarriru al-udra bil jahl ina mai tabbatar da cewa musulunci yana karɓar uzurin jahilci sai ce wa lamma zida fi salatin hadar yayin da aka ƙaro raka'a biyu a kan raka'a biyun farko ga matafiyi ta aka ce mazaunin shi kuma ya ƙara biyu a kai ta zama raka'a hudu a azahar la'asar isha'i wannan ƙarin biyun da aka yi aka ce mazaunin hudu zai riƙa yi shi ne kawai zai riƙa yin biyu sallallahu alaihi wa sallama irin إلى ina حين ko ina hajar sallallahu alaihi wasallam ila madina lokacin da manzon Allah kira da mutum Allah tabbata a gare shi ya kaura zuwa madina kana man kana ba'idan anhu waɗanda suka kasance nesa da shi manzo daga garin madina sun kasance mislu man kana bi makka kamar waɗanda suke a makka wa bi ardil habasha da waɗanda suka kasance a habasha irin su jafar sallu na raka sai ne su raka a biyu da suka sani farkon musulunci da suka raka yan hawa suna ta suna raka a biyu wasu yan makka da annabi ya bar su in koma madina suna nan suna raka a biyu sun jahilci sanda manzo in koma madina an ƙaro raka a biyu cewa mazauni biyu zai daɗe wannan bin ta matafi ce sun jahilci haka ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة da suka sani daga baya aka ce to ai ku da annabi ya dawo madina ai an karo a biyu zahar hudu ce da asar hudu ce isha'i hudu ce ba kamar da da ake bi bi bi bi ba sai manzo bai ce to shekarun da kuka ko kowace da kuka a mashi sai kun ramo wannan sallar ba sai bai ce da maka ko kowa tsawon lokacin da kuka ba ku bi bi nan ba sai kun ramu su bai ce haka saboda ai sun jahilci wannan hukuncin ba za a kama su da an fahimci ba saboda haka eh, wa bi an eh, ina za mu tashi yawa ramadan bi sanati Saniya, sannan lokacin da aka tilasta yin azumin wata ramadan a shekara ta biyu da yin hijira min al-hijra da yin hijira ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من ko كما لابار شرعا تكوتي لسا وفرضا تشكين أزمة sahabban da suka yi aura zuwa habasha ba daga cikin musulmi hatta ba ta da sharu sai da aka gama wannan azumin kam aka kare lam ya amuruhum bi da tafiya. maso mai ce sai sun sake a cikin zama wannan azumin saboda ai ilimin an shar'anta bai same su ba wannan jahilci ba su da suka yi sakaci suka samu kansu a cikin an fahimta ko ta haka Allah bai kama to wannan karatun da muka ya tabbatar mana da domin su da suke kaura zuwa Habasha sun samu kansu a wannan hali wannan ma darasi ne da muka karu da shi ya zama wato ka'ida a cikin musulunci idan an zo a gari shi sa Umar dan kafa wata rana da wasu mutane suka zo cikin masallacin manzo suna ta daga murya shi su je same su ce ina ga dai kuma ki ne kuka sai ai daga da'i mutum ya hala na san aya ai da ɗan mutum ne da cikin tuwa ku zo makwancin nan zo ku zo inda wato ainihin masallaci gurin bauta Allah da kiwa ki kuna mana hira ladan shi ya gaya Kada ba su da masaniyar da waɗanda suke cikin garin da suke ana bambance ba kawai fa da tsambuni an gane ko jahili da kuma mai ilimi da bambanci eh, kula kul hal yastawi alladhina ya'lamuna eh, ba za su ba daidai ba ɗaya bane وقال الحافظ الذهبي رحمه الله ɗaya ɗalibin ibn taymiya shi ma bajiman malami zahabi Allah ya ji gansa da ya yake Bala ya samu ahadun babu wani wanda yake yin laifi a musulunci game da wata doka ko wani hukunci illa a ilmi sai bayan an sanar da shi doka sai ya ilimin wannan hukunci shine in bai ba ka ce yayi sabu wa da qiyamil hujja sai bayan hujja ta tsayu gare shi cewar Allah ya yi umarni da kaza a ah, manzo ya ce a yi ya san haka hujja ta tsayu gare shi ne fa in bai ba sai ka ce zai ko in ya saba sai ka ce ba daidai ba wa qad kana sadatu sahaba manya manyan sahabbai sun kasance bil habalati a garin habasha yanzu wajib wa tahrimu abubuwan da suke na wajibi suna sauka a garin madina ana samun musulmi da ke madina suna yi

as'ila lil muraja mun zo kashi tambayoyi dan tuno abin da ya gabata da manne limaza aradu alwaqi'ata bayna an-najashi wal muslimin mutanen nan guda biyu da qurayshawa suka turo da me suka yi nufin su gurɓata tsakanin najashi da al'ummar da faɗo cewar suna faɗar magana mai girma akan annabi isa alaihi salam ko hal najahat hadhihi al-muhawala wannan kokarin da suka yi sun ci nasara ba su ci nasara hal aslama najashi ko najashi ya musulunta kwarai kuwa wa ma za fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina akhbara bi mawti mai annabi bayan ya ba labarin mutuwar ko هذه النساء وتوبر وانت ابو daga cikin amfanin wannan kaura kaje ka zabi kowa kai ma ka ɗan wato ɗan wani jokin a samu ɗan abin aljihu daga lokaci zuwa lokaci karkata da اللهم ba أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب Yake cewa sanda annabi yi wa najashi sallah bayan ya kai da mutuwar a garin Madina. Sai ya sallah ne a nan garin Madina. ga wanda ya yi kuma suna kan abashi ita ce ake cewa salatu bai sallar zawar da ba ta gaban waɗanda suke kallo a musulunci an shar'anta yi maka idan an kwanta musulmi ya rasu a inda ba ma yi maka sallah domin wannan ta shi da ya rasu ai an fara da za ka yi haka ba musulmin nan ba kira ce ku zo ga ɗan uwan saboda san ma yana kallo an da so da aka haka musulmi da suke samu labarin da su masu san kwan sanda sallah da ila cikin da ya suna nan ta ne dan kwanka da su yi a kudu ina ta gama ku yi wannan dama ta je cikin da lokaci da sanda ba ma ba kiran sanda ta je kana kana ta karama ba da aka buwa su ce ana ɗaukan wannan kwan kan shi da lalata daga masarki na dai ko ma ya za a ce ko da ake da ya yi daidai haka kuma ta kafa to ai magana wanda zai sa ma da an jamura cikin sa ba da A yi ce ma ya ce da a sallah ta abu nan ko san san ba min masallu musamman ma ta bawo bawo ba kuma ka na ya sunan fir'auna annabi Musa alqur'ani da fir'auna ko ya ce da malaman sun ke dauka amma a tarihance da za a samu wasu amma yana buƙatar nasi sun da na jashi na cikin sahabbai ne ko ba a cikin sahabbai na jashi na cikin ya ga sahabba annabi amma bai ci dobi da annabi ƙa'idar sahabi ya yi imani da manzo ya yi ido biyu da shi ya mutu a kan imani shi ya yi imani da mutu ya mutu a kan imani amma bai dace ya yi ido biyu da mutu Thank you. tun da karatun da muka ya gaya mana wanda ba musulmi ba yana iya baiwa musulmi mafaka ko kariya karɓar kariya da ya dace ita bai saba musulunci ba bai haramta ba ya halatta to idan kai kuma musulmi wata harguwa ta taso na shafi arna ya halatta kana musulmi ka baiwa an ne mafaka ko bai halatta an ji tambayar a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka yi buɗe gaban maka suka ji manzo ya ci shi gaban maka sun san tsakanin da shi ba da ba su yi wata habbarsa da shi ta dafi ba ga kuma mutunci ya shigo har cikin garin maka tsakiya da aka bazama za a gudu sai manzo shi duk wanda ya shiga idan abu sufiyan sarkin gari ya ce da kwanku ta ƙarshe duk wanda ya shiga lati ko ku taɓa shi akwai wato ainihin ummu hali yar uwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce kad ajarna man ajar ya ummu hali duk wanda kika fa mafaka ke ummu hali mun ba shi mun yadda da mafakar da kika ba shi ba za mu taɓa shi an fahimta ma'ana a cikin arnan da ake da su idan da wani wanda suke cewa eh wannan ko a arnan ma mai dama dama ne ya san ya kamata zamantakewa ina kaddara mutane in ta ce kan ku taɓa wannan ba za a taɓa shi ashe ana iya ba wanda ba musulmi ba mafaka da bambanci da maganar yakin musulunci ya ta ana fagen dazar fafatawa da alli da musulmi na ba magana muka ce banda wannan na na na yanta ba wannan ce an fahimci ne na ko har goma an yi zaɓe wanda muke so bai ci ba ko kuma ta faru an yi rashin gaskiya wanda ya rashin gaskiya ina can abuja wanda ko ba shi rashin gaskiya ba yana nan kuna makwasata da shi ka ce a kwantar da shi a baka a za ka yanke wannan banganci ba daidai ba ya sa ba kowa ne malam da za a ce game da suna da ake da to ga shi mun ji wannan da jashi sunan masarar sarautar garin habashi da duk sarkin da ya sarauta a sigan man da jashi amma kowane da sunansa na yanzu to kai kuma idan ka sa wa ka suna na jashi ba tunda na jashi ya shahara da na jashi kai da na jashin ma ka san shi baka san ma na gaya masa asima ma ɗin da ka ce ka a wannan bawan Allah da yawa musulunci rana da musulunci ni kuma sunan da zan sa wa dana kuma da najashi ka san shi kake sunan sa najashi to ya wannan sunan yayi ko bai yi ba yi kai an gane ko yayi ai akwai wanda aka fasu da lakabi kuma lakabin yana iya zama suna ko yanzu da ya suna na a sunan za ku faɗa gundari a suna nan? abubakar ko to wannan abubakar ɗin ai abin da alkunyar da abubakar ɗin take shahara da amma ya sunanta abdullahi san sunana abdullahi ba na kan